Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba Ku maha tambaya ni ke da Ku maha tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkam da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda muka alkawalta muku, yau shirin domin iyali ya karbi bakuncin mai ɗakin gwamnan jihar Niger, Dr. Amina Abubakar Sani Bello. A cikin hirarsu da wakilin mu Hassan Maina Kaina, Dr. Amina Abubakar ta ce jan kafa da ake yi wajen hukumta masu aikata wannan laifi shine yasa aka gaza shawo kan matsalar fyaɗe. Ga abin da take cewa. Lalle Allah ya kawo mu wani lokaci wanda yake muna fama da wani mummunan abu na wannan fyaɗe ɗin da cin zarafin da ake ma mata da yara musamman ma na yara to kamar yadda kowa ya tashi tsaye mu a matsayinmu na matan gwamnoni duk mun haɗa hannu tare da matan gwamnonin kudu da na arewa mun zo mun ɗaga muryoyinmu da murya guda ɗaya mun kawo kokenmu ga gwamnonin eh, jihohin najeriya don mu nuna musu cewa ya kamata kowa ya tashi tsaye a samu mafita a wannan halin da muke ciki da muka fara wannan abun da muka samu gwamnoni muka masu magana muka roƙa cewa a ɗauki wani mataki na gaggawa wanda a turanci ana kiran shi state of emergency wato yanayi ne wanda kowace jiha zai ɗauki matakai na gaggawa da zai sa duk wani hanyar da zai kamata a bi da magance wannan mugun abu za a ɗauka kuma alhamdulillahi an samu nasara gwamnoni duka na jihohin Najeriya 36 tare da FCT an ɗauki wannan matakin. To, me ake nufi da wannan matakin da aka ɗauka wato yanzu ga za a zauna ne a fitar da kamar kuɗaɗe da zai kamata a taimaka a yi amfani da su wanda za a taimaka a yi aikin da zai sa a magance wannan abu. Na farko, abubuwan da mutane yaran nan da matan nan suke bukata wanda aka ce masa zarafi ta hanyar magani ko kuma zuwa asibiti da ya kamata su yana a samu a tallafa masu cikin wannan halin sannan kuma na biyu wani irin mataki za a ɗauka matakai za a ɗauka wanda za a samu a kama wa'annan mutanen wa'anda suke aikata wa'annan mugayen ayyukan na uku kuma wani hanya za a bi a tabbatar da dokokin da ya kamata a ce an ɗauka an bi ta yadda za a za kare mutunci mata da yara da kuma yadda ya kamata a hukunta wanda suka yi wa'annan abubuwan yadda za a tabbatar da cewa an tsaye da wa'annan dokokin kuma an bi su to alhamdulahi muna, sa rai cewa wannan matakin da aka ce aka ɗauka ɗaya daga cikin hanyoyin da za a bi kenan wanda za a samu da gaggawa a fara magance wa'annan mugayen abubuwan. Shin ko kin gamsu da irin nau'in hukuncin da ake yankewa waɗanda ake kamawa da laifin yin faɗi a ƙasar nan? Duba da yadda a kusan kullum za ki ji cewar um, mutane da dama suna ta kirayen cewar a zartas da hukuncin kisa ko hukuncin ɗaurin rai da rai ko dai wasu hukunci masu zafi hakan nan. Kin gamsu da tsarin hukuncin da ake yi a halin yanzu? Ba shakka um, nima ina da wannan ra'ayin cewa Abin da ya sa abin ya yi muni shine mutane da yawa da suke aikata irin wannan abin hukunci baya samun su shi yasa suka samu dama in sun yi so ɗaya ba a kama su ba su sake yi kuma sai abin ya ci gaba kuma ya ƙara muni to mato matsala guda ɗaya ai akwai dokoki amma da yawanci za ka ga cewa idan mutum ya aikata irin wannan mugun abin wani lokaci saboda yanayin yadda ake tafiyar da um, bincike na irin nan um, abubuwan da ake yi sai ka gani an samu matsala sai ba za a samu a hukunta mutanen uh, daidai da ya kamata a yi ba na ɗaya kenan na biyu kuma wani lokaci sai ka gani an ba da uh, hukunci wanda yake, babu wani tsanani wanda nan da nan mutum sai ya ga kamar au idan har haka za a yi mun azan iya sake yin um, aikata irin wannan abin To yanzu mutane da yawa suna kira ga gwamnati cewa ta tsananta hukunce-hukunce da ake ma mutane. Na farko ana ganin kamar idan aka tsananta zai zama kamar to ya zan ce ne zai hana wa'insu ko da sun yi tunani yin wannan zai zama kamar kariya ne ga mutanen al'umma cewa idan aka san cewa an ba da wani hukunci wanda yake tsanani zai sa mutane ba za su aikata irin wannan mugayen abubuwan ba. so zaka ji kamar yanzu ana maganan cewa to yanzu duk wanda ya yi fyaɗe musamman ga mata da yara ma ya kamata a ce an hukunta shi da wani hukunci mai tsanani wanda yake kama da kama a ce ma ai mashi kisa to ni ba zan um, yadda dokan take yanzu ga haka a Najeriya ana hukunta mutane ne ta hanyar yari to a ra'ayina idan har za a samu a ce idan aka ce an hukunta mutum da fyaɗe wanda aka ce idan aka sa za a kashe shi a ra'ayina na ga kamar wannan ya yi daidai kuma ya kamata a ce zai hana mutane su aikata irin wannan mugun abun amma ko da ba samu haka ba a samu yadda za a ce an hukunta mutum an ɗaure shi a yari dogon lokaci yanzu haka abin da muke da shi a ƙasar nan namu ta wajen arewancinmu eh, dokokinmu na arewancinmu idan mutum ya yi fyaɗe eh, tsanani abin da ake bashi shekara goma sha hudu to ni a gani na gaskiya wannan ma bai isa ba so ko da ma za a ƙara a kai shi kamar shekara ashirin irin wannan ma duk wanda ya san zai samu irin wannan abun insha Allah zai hana shi amma lalle lalle ya kamata a tsananta idan aka tsananta insha Allah ina ganin kamar za mu samu um, saukin abun nan in aka duba ƙasashe kamar Indonesia Indonesiya ta ɗauki wani mataki wanda idan aka kama mutum da, laifin fyaɗe ana yanke gaban shi ne. To tunda suka ɗauki wannan matakin hak an ce cewa fyaɗe ya ragu sosai ba kaɗan ba a nan ƙasan. So saboda aka ya kamata a duba a gani ya ya kamata a yi a taimaka mana a nan ƙasan. Idan muka duba yadda musamman a arewacin Najeriya ake samun kyama ga waɗanda aka yi wa faɗan, Abin ma kenan da ke sa da dama daga cikin iyaye da aka yi wa 'ya'yansu faɗe ke tsoron su fito fili su yi magana. Shin wani irin shiri kuke yi ne a matsayinku na matan gwamnoni domin wayar da kan iyalai game da irin wannan yanayi? E, to wannan babban matsala ne wanda muke fama da shi sosai. Um, kuma ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo haka shine idan aka duba mutane ko mata ko yara da ake ma fyaɗe za a duba cewa da yawa waɗanda suke aikata waɗannan ayyukan ba mutane ba ne wanda su waɗanda aka aikata ma ba su sani ba shi ne babban matsala yawanci za ka gan cewa ko 'yan uwa ne ko wani kawun yarinyan ko wa ko wani ɗan uwanta nan yanzu ma mugun abu da muke samu yanzu ga babanni su suke ma 'ya'yansu irin wannan abun saboda haka sai ka gan cewa a ce a rufa asiri sai ka gani mata sun yi shiru mutane kuma sun yi shiru to banda kuma wannan wannan kyamacen nan da kake magana ai matsala ne wanda yake a cikin mu wato a nan arewa kuma abin da ya kamata a yi shine a faɗaka ba matan kaɗai ba ya kamata a faɗakar da kowa ne cewa wanda ta samu irin ta samu kanta a cikin wannan matsalan ba laifinta ba ne kuma bai kamata a ce za a kyamace ta ba ko kuma a kyamace 'ya'yanta saboda an yi mata irin wannan to Abin da ya kamata mu yi kuma abin da muke yi shine faɗakar da mutane cewa ba haka ya kamata a ma mutane ba in ba haka aka samu aka, dinga faɗakar da mutane a ko da yaushe da wuya a ce za a samu eh, sauƙi a cikin halin da muke ciki to da fatar haƙarku za ta cimma ruwa ba iyakar ta kenan ba Idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa, za ku ji matakan da Dr. Amina take gani za su iya taimakawa wajen shawo kan wannan matsalar. Kafin nan a madadin uwar gidan gwamnan jihar Niger Dr. Amina Abubakar Sani Bello da kuma wakilin mu Hassan Maina Kaina da ya mana hira da ita sai kuma hero Dodo ne da ya daidaita sautin shirin. Alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, kuna iya sake sauraron wannan shiri da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza ba